Domin tinkarar illolin canjin yanayi ya zame wa manoma tilas su yi amfani da dabarori masu tafiya da zamani, inda domin ƙarfafa wannan fasahar an buɗe wata sabuwar cibiya ta ƙasa da ƙasa da ke dafawa manoma domin samun mafita a kan sha'anin noma. Ƙarin bayani tare da shahararre a fannin Ken Lorentor C'était a kasashen euh, Turai, Afirka, Caribbean da Pacific suka kafa domin ci gaban manoma da karkara a cikin waɗannan kasashe. Har kullum abu na farko gare mu shine aikin kwarewa bisa labarai da sadarwa, fasahohin zamani don bambanta mu da sauran hukumomi kamar fawo. Muna aiki ne kan matasa, kirkiro masana'antu matasa. Abu na uku shine abin da ya shafi sadarwar zamani da sadarwa a bangaren noma, masu ruwa da tsaki a bangaren noma da abinci. Ya za su ƙara amfani da hanyoyin kafofin sadarwa na zamani domin karfafa samun albarkatun noma da karfafa kasuwancin noma. Yanzu za mu kan mata a bangaren noma. wacce alaƙa ke akwai tsakanin wannan santa da ke dafawa manoma fasahar noman zamani da su manoma? Euh, muna aiki tare da masu ruwa da tsaki na bangaren noma har da ma masu gonaki, haka kuma da masu hada-hada, kuma da matasa masu noma, har ma da masu hada-hada a bangaren sarrafa albarkatun noma. Kenan muna aiki sosai kan batutuwan siyasa ta hanyar shirya misali tarukan karawa juna sani domin tattaunawa sabbin abubuwan da suka shafi misali tsarin daraja. Bisa wannan tsari muke gaitan dukkan kasashe inda aka gudanar da waɗannan taruka na manoma da masu ruwa da tsaki da su dukufa. Sha'anya kuna da wani shiri wanda tuni kuka gudanar a Sahel musamman ma a Nijar. A Nijar a'a a sani na babu shiri da aka gudanar na musamman mun da zuba jari ga wani matashi da ya lashe gasa a cikin tsarin horo kan shafukan sada zumunta. Mun taɓa aiki shekaru uku zuwa hudu tare da shafin Sitmen.